Sai wani flax ya zuba madarar Aslam wanda ya ɗauki kayansa ya zuba a cikin motar. Domin baya jin zai kuma dawo da su Gombe. Suka nufi Yola, bai gaya musu ba a hanya ya salar asuba a wani masallaci gidan mai sannan ya bawa motar wuta. Karfe tara ya masa a cikin Yola bai wani tsaya ba karfe sha biyu saura suka isa Mubi. A hankali ya ɗauki Aslam yana rike da hannun Fariha wacce take rungume da tab ɗinta. Har suka shiga falon Alhaji babba miƙewa yayi yana faɗin barka da zuwa mutanen Gombe sannan ku da zuwa a'a. Yara na sannan da hanya. Ya mika hannu ya amshi Fariha da take ta raba idanunta murmushi yayi sannan ya ce sannan Alhaji mun same ku lafiya. Alhamdulillah ya bayan rabuwa ya halin rayuwa alhamdulillah. Dake yaran gidan ba sa nan sun tafi makarantar boko bayan sun gaisa ya mike tare da cewa bari da shiga cikin gidan. To Allah ya maka albarka ya albarkaci arka. abin ya Allah. Ya ɗauki yaran suka shiga cikin gidan suna murmushi. Ya Yariko tana aiki a tsakar gida ya shigo da yaran shi bakin shi ɗauke da sallama wa salam." Baban kishi ya kai ne a hanya iya duko ya faɗa tare da murmushi. A'a barka da zuwa kawo min mijina bana ta kishiya waye zai yi da mace kamar tsada ba ni ba ni da wanda zai kai ni maka duk sati wani irin natsuwa ya samu ya mika mata aslam sannan ya fara shiga falon ta suka gaisa sannan ta jajanta mishi halin da rumana take ciki kafin ta miƙe ta ajiye mishi ruwa ya gaza taɓa shi ya salima ko kallon ruwan bai yi ba je ka ganta bari na zuba wa kishiya da mijina abinci ai kuwa ta amshi yaran ta shiga kulawa da su da sun rasa dumin uwarsu duk wanda zai kyautata musu to kamar uwarsu yake musu dan haka ya duk ta basu abinci suka ci ta wanke musu bakin su aslam kam sai da ta soya mishi famfas sannan ta goye shi ita kuma fariha ta kwanta ina kwance a ɗakin inna tana can wutar tana can Wurin ɗakin da duk da ina jin muryar kamar nashi ne amma ban yarda ba haka na kuma kwanciya idanuna a limshe. Ban buɗe ba har sai da na ji sallamar shi anya shi ne me zai kawo shi. Gyara kwanciya ta ne domin na san kunne na ne yake ɗauko min muryar shi daga ni sai rigar barci mai santsi maroon. Gaban rigar akwai net wanda ya bayyana ƙirji na sosai. kandin rigar kuwa siririya ce ina jin lokacin da suke gaisawa da inna. Da haka na limshe idanuna sosai na ki buɗewa domin gizan yayi yawa. Ikon Allah kai ne a hanya ya yaran suke ka bar su a gida ne inda ta ta tambaye shi a suna wurin ya duku ya faɗa tare da sun kuyar da kanshi ayya sai gashi mun ɗago kai. A'a nauyina ne da yara ta yi a wuyana shi yasa na taho da kaina na galin halin da take ciki wani irin sa'a yarta ta yi ne haka na samu mijin da ya damu da ita Ta haka ta yi murmushi kafin ta ce mishi tana ɗakin Ta ta miƙe tare da barin falon ya fi minti goma yana zaune kafin ya miƙe tare da nufar kofar ɗakin. Ya ɗaga labulen yana kallon ta yi liɓa saman fulo. Ga gashin kanta ya bazu sosai a hankali ya taka har cikin ɗakin. Ƙamshin turaren shi na shaƙa da sauri na kuma limshe idanuna tare da jin kamar shi ɗin ne a tare da ni. Gudun kar na buɗe idanuna na gaba shi bane ya sa ni ƙanƙame bargon da nake kwance da shi. A hankali ya tako har cikin ɗakin ya zauna a bakin gadon. Duk ina jin shi, bargon jikina ya janye tare da zuwa jiki, tare da wa jikina idanu. Hannun shi ya kai saman marata ya taɓa tare da jin ɗumi normal. Sake matsa jikina ne tare da kallon yadda na ɗan cije lips ɗina. Hannun shi ya kai Kwalla ne ya cika min idanuna har ya fara tsiyaya. Janye rigar jikina ya yi sama. Tare da ganin yadda nake kuka ƙasa-ƙasa. mai da min rigar ya sannan ya mike tare da dubo min babban hijabi na sannan ya ce min madam buɗe idanunki maza tashi mu tafi asibiti tura baki ne domin babu wani inda yake min ciwo amma haka na tashi tare da nufar inda hijab ina yake na saka har ƙasa muka fito a bakin ƙofa muka haɗu da inda da take wa abba bayanin zuwan shi cikin girmamawa ya kai da abba sannan ya ce mishi bari na kai ta asibiti dan dama tana da shuga shi ma yana zubta ƙaramin ciki a'a to gaskiya dai a kai ta Na gode ya faɗa tare da yin hanyar waje yana faɗar sai mun dawo Allah ya tsare amin ya Allah ya faɗa. Lokacin da muka isa falon Alhaji Babbe ya ce Almura ki ce kiran mijinki kika yi. Tura mishi baki ne tare da farin falon abuna a jikin motar shi ya same ni ina tsaye buɗe motar ya shiga sannan ya tada mu kabar unguwarmu. Masauki shi ya kai tare da kallon yadda nake cika da batsewa. Malam ina ka kawo ni? A matsayina na miji zan duba me ke damunki, a matsayina na uban ciki zan duba lafiyar shi. Sai a matsayina na likita na tabbatar da abin da nake zargi. Ka maida ni gida bana na son haka. Na faɗa kamar zan yi kuka mu je na ga lafiyarki. Ya faɗa babu wasa a fuskar shi a hankali na fito daga motar shi ma ya fito muka nufa cikin gida. Sai da ya shiga ɗakin tare da nufar ɗaki ya wanka da alwala. Fitowa ya ɗawar da tawal kayan shi ya ɗauka a cikin jakar da ya shigo da shi ya shimfiɗa abin sallah ya fara gabatar da sallah har ya idan ma alwalar ne na zo na gabatar da sallah ina idarwa wa miƙar da ni tare da zare hijabi na ya ce mu duba ki fa zan yi dan Allah ka maida ni gida na faɗa ina kuka domin na gaji bayan har ciwo yake min ban ɗaki muka tafi tare da wanka sannan muka fito kallo na yake kafin ya ce min lafiyar kilo domin ban ji wani ciwo a jikinki ba kin yi mafarki ne a'a inna ce take fushi da ni shine nace bari na pretending ba ni da lafiya sakin baki yana kallon ta kafin ya girgiza kai ya ce mata wannan yarinya ce ba. tura baki na ta da hararin shi na zauna ina neman kwakulo kuka murmushi ya sannan ya ce min shikenan Mun jima a gidan kafin muka nafi asibitin tun a hanya yake kallo na kafin ya ce min zan bar miki yaranki. Zan fi samun nutsuwa idan suna tare da ke. Kana ganin babu matsala? In sha Allah babu, ba ni da wacce tafi ki. Akwai ummanka kai, ka kai mata su mana. Ummi tana aiki ba ta da cikakken lokacin kanta balle na yara. Da ta yi ritaya nema da sauki amma kuma to bari na gani. Babu damuwa zan rike su amma ba na son mahaifiyarsu ta san haka ne. ya taɓa rayuwarmu. Ina son ki, Hayati yana son ki, ki yi haƙuri da abin da ya faru kin ji. Murmushi ne domin tausayi yake bani ɗauki kai ne tare da kallon gefe na. Hannuna na kai ta niyyar kai kan hannun shi kawai sai ga shanuna ya taɓu. za ki watsa min a hanya fa da sauri na kalle shi na ga abin da nake shirin yi ban san lokacin da na ɗauki hannuna ina dariya ba asibiti muka nufa a nan aka duba lafiyar cikin wanda a baki shi na ji watannin cikin wata biyu da sati uku Ta baki na ne tare da ɗauke kai har muka fito zolaya ta yake ina ɗauke kai sai da ya mana siyayyar abin buƙata sannan ya dawo da ni tana bakin ƙofa nake cewa ya duk kwafate na na gama ta faɗa min Allah ya sa kin saka attaruhu yawwa kin ga kafin ki haifa min kishiya ta zo ma ta zo makauniya in ji a duku tura baki ne tare da hararar shi da yake murmushi dan na kula bakin shi motsi yake kar ka min magana na faɗa tare da bugu tare da mugun sauyi to ya ce wani abu ne inna ta tambaye ni inna ba za ki gane ba ne magana yake sanyi to Allah ya kyauta amin ya Allah ya faɗa tare da kallo ka daina kallona na na faɗa a masifance Gwada idanu ya tare da riƙo nuna yana kallon ƙwayar idanuna. Waye ɓoye a idanuwanta? Waye ɓoye a inuwarta? Limshe idanuna ne hawa ya shiga zubar min wani irin duhu na gani ya mamaye idona. Daga nan kuma ban kuma sanin me ke faruwa ba. Waye ɓoye a inuwarta? Limshe idanun ta kafin ta buɗe shi sun yi wani irin fari da ratsin ja. Murmushi ta tana cewa kar ka manta da maida. jiya zuciya ya sauke kafin ya ce mata sha sha sha. aka ce zaki zo, fita mu yi magana a waje. To idan na fita me zaka bani? Babu alƙawari a tsakani na da jinnu. Idan za ki fita ki fita, idan kika sake wani abu ya samu cikin ki cikin jikinta to za mu samu matsala da ki. Ya faɗa mata tare da kallon ƙwayar idanunta. Hayatuddin Baka san tsoro ba a sani na da kai, ya aka yi yanzu kuma kake tsoron rasa abin cikin Roman? zuba mata idanu ya tare da gyaɗa kan shi oke me kike nufi ya tambaye ta watanni nawa ne rabanta da saftar yaushe zai dawo ta ina zai dawo tabbas rayuwarmu tana cikin tsaka mai wuya da haka dama ce ka samu ko ya dawo bai dawo gare ta ba ko kuma ya dawo ya azabtar da ruhin kowa ka yi ta gudu domin kuwa ba tsayawa zan yi ba kar ka mance akwai ruhin da yake dakon ku ku hanzarta zuwa gare ta domin ita ce wacce za ta dakatar da komi da ta ga gazawarta da ta ga gazawarta Ruman za ta tsaya a matukar mamaki yake kallonta kafin ya ce mata ban fahimta ba ka bincika mahaifiyarka da mahaifiyar Babangida sun karɓi alkawari a bisa kafaɗar ahalinku kuma har yau ba ku cika alkawari ba domin tabbatar da kare martabar da rayuwar wacce ta baku nata domin naku ya ci gaba ita ɗaya ce ta ranta daga shirin daga shirka da majusanci duk da ƙarfin da Allah ya mata na baiwa haka ta guje wa ahalinta domin samun damar kulawa da addinin musulunci ko da Sabdar zai dawo to ba mamaki yunƙurin shi na ya cimma Romani ne amma matuƙar za ku cika alƙawarin da kuka ɗauka Allah zai bata na zo ne domin tuna muku kuna da isasshen lokacin da za ku fara neman ta kofa ta a buɗe take domin taimakawa sai dai ina baka haƙuri domin idan baka idan baka cikin inuwar ruman, makiya za su farmake ta idan kana tare da ita babu mahalukin da zai taɓa ƙofar ƙasar da ta taka shi yasa rikidaddiyar ƙaddarar ku ya taru a wuri guda ya haifar da ɗa mai idanu na bar ku lafiya dakata idan ba mu samu ne motar ba me zai faru murmushi ta tare da riko hannun shi ta saka a kejin rumana ko da na fita bai zama dole ta iya sarrafa sassan jikinta ba idan kuma ya sarrafa idan kuma ya sarrafa to ana gab da cimma rasa wani sashi ta, shi zai bada damar binciken inda shalla take daga haka ta yi yunƙurin tafiya ya kuma dakatar da ita batun cikin jikinta murmushi ta sanan ta limshe idanunta hawaye suka suna zuba ta ce kyakkyawar tarayya mai haifar da babban al'amari mai daraja idan har gwanyi masu baiwa na musamman za su alaƙantu na daban Allah yana ba su abin da zai zame musu alkhairi ne don haka shi ɗin yana cikin kariyar Ubangiji ne domin uwar shi mutuniyar kirki ce tun kafin ta same shi take mishi addu'a da ta fahimci ta same shi bata daina ba don haka ita ce za ita ce za ta tsaya domin rayuwarsa ko da yaushe shirye suke domin kai ta kasa zan tafi ta faɗa bayan ta shafa cikin jikinta komawa da bayan Roman ta yi ta kwanta idanunta na zubta bayan jini rungume da ita tare da ɗaukar ta zuwa falon inna ya ta ƙoƙarin ya taimaka mata ta farfaɗo ko da na farka zuba mishi ido ne tare da cewa me ya faru jikina ciwo yake min babu komi ya miƙe tare da fita ya saka ya duk wata bashi ganyen magarya da lalle yana kawowa ya shiga addu'a yana tofawa a cikin ruwan da ya ajiye a gaban shi yana gamawa ya miƙa min tare da bani in sha sannan ya shafe min jikina Kallon shi ne na wani lokaci kafin na ce mishi me ke faruwa. Babu komi ya bani amsa. Gefen kaina yana min ciwo. Na saka wurin tare da limshin na hawaye na zubo min. Sai da na yi kuka sosai sannan na koma na kwanta. Baki ɗaya ba shi da wata nutsuwa da aka yi kira ummin shi ya tambaye ta me ke faruwa. Nan ta mishi bayani tare da nuna rashin jin daɗinta na ɗago abin kuma ta san ruman zai shafa. Dara. Ita da mahaifiyarta zaune suke a gaban matar tana murmushin mutunta mugunta wanda yake cike da miyagun sharri. Ta kalle su sannan ta ce musu Hayatuddin ya jima yana mana ɓarna, don haka buƙatar ki na rama abin da suka miki zai tabbata amma dole sai kin ciro waɗanda ya kame tare da saka su zaman wuri ɗaya. ba mu da lokacin da za mu yi aikin domin yawansu shi zai ba su damar fitar da shugabansu da yake ɗaure ke za ki buɗe su su kuma za su kasance masu biyayya a gare ki za su jagorance ki har zuwa inda shugabansu yake amma dole sai kin cire tsoro da fargaba domin ta wannan hanyar za ki rama abin da Roman ta miki na raba ki da mijinki tsoro-tsoro suka yi aka rasa wanda zai magana domin ba su fahimci al'amarin da ake shirin jefa rayuwar dare cikin shi ba ban fahimci abin da kike nufi ba ta tambaye ta a karo na farko da tunda suka zauna a gabanta ba su da wata nutsuwa ko hanyar da za su iya kawo wani tambaya ko zance abin da ta gaya musu shine nasu saboda yarda da kuma imanin siyara ta ne akan ta kai tsabar sun yi amanna da ita ba sa ƙwaƙƙwaran motsi domin gani suke kamar idan suka yi wani abu zai sa ya faɗawa zai sa ta faɗawa kansu shi yasa suka ba da yardarsu da za ta fasa ƙara su ma ƙarar za su fasa kai zunzurutun yadda suka yi imani da ita ko faɗawa wuta dai za su bi domin neman rayuwa da kuma burin duniya to masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa tare da ni maman al'amin